na'am hmm. to kun ji tambayar da shugaba mutum ne ya je umara to kuma sai ya ga iyayen shi ba su taɓa yi ba kuma ba su da halin ƙila ce kuma shi zai da halin ƙila ba iya zoye wa wani koye musu ba ya dawo ta shekarar ma ya sake wa yi to ya halatta ya musu in ya gama tashi zai je wata domin ita umara ga baki daya yan awanni ne an gama ta ta eh, ba kamar aikin hajji ba ne mai kwanaki wannan matsala ce gaskiya da ake da saɓani a kan ta imamu malik fahimtar ta ita ce ba a umara sau biyu a shekara ƙwarai da gaske ba a umara biyu a shekara sau biyu fahimta limamu maliki hujjarta ya ce manzon Allah ta salama ya je aikin hajji kuma ya je umara umara hudu ya yi amma ba taɓa jin ya yi sau biyu ba sannan aikin hajjin shi na ban kwana da ya yi umara kuma ya aikin hajji wannan shine kauli rajihi cewa mazan sama yayi ya yayi aikin hajji, a hajjinsa na ban kwana a shekara ta goma bayan hijirarsa daga makka zuwa madina umara ɗaya manza Allah sama yi. wannan ita ce fahimtar ta sannan a cikin wannan malaman wannan zamanin akwai wanda suke da wannan fahimtar kamar al'allama ibn Uthaymeen fahimtar take nan shi ma cewa ba a yin umara biyu a shekara ɗaya to amma wasu malaman suna ganin za a yi a cikin waɗanda suka fi fito da matsalar kuma suka yi raddi ga wanda ya ce ba za a yi ba akwai al'imam ibn hazmin al-zuwani al'imam ibn hazmin ya ce manzalar sama da bai yi ba bai zama hujja a ce ai bai hana ba kuma ya kafa hujja da hadisin tabi'u baina alhajji wal umra ku rika maimaitawa kuna bibiya tsakanin yin hajji da umra ka je hajji bana ka je ba ka je wata shekara ka je wata shekara sannan kuma ka yi umra in ka sake samun dama a wasu watannin ka sake komawa ka je kai to gaskiya matsala ce khilafiyya matsala ce da ake yi sabani a kanta kuma sabani da mutum zai iya ɗaukar fahimtar da yake ganin ita yake da hujja a wajen Allah zai iya tara kansa da ita a gaban Allah subhanahu ta'ala shi ne amma ni a fahimta ta na fi gamsuwa da magana limamu malik rahimahullahu tabaraka ta'ala mutum ya je ya ɗaya kuma daga cikin abinda malamai suka fahimta da aka ɗauki waccan fahimtar ta ai ta zuwa sai ya zama alfarmar da umaran nan take da ita sai mutane ba sa ji a ransu yanzu kawai sun mai da da yawan mutane sun mai da ita wani abu na lengzin kawai wani abu na shakatawa da morewa ba a matsayin asalin ibada ba to dalilin da ya sa mu suka tsananta suka takura suka ce a shekara mutum ya so ɗaya saboda an ganin alfarmata ƙwarai da a riƙe ganin alfarmarta a riƙe ganin darajarta to wallahu alam to daga wanda yake da waccan fahimtar ta ana yana ganin za a yi to babu laifi ta ce yi ke to daga nan kuma idan ya je akwai saɓanin kuma ina zai je in ya gama umara umararsa dai ta farkonsa zai yi ne daga miƙatin gaske miƙatin da shi ne miƙati misali ya tashi daga nan najeriya in jidda aka kai shi ko ya ɗau mota ko ya shiga jirgin ƙasa ko in shi mai kuɗi ne ya biya jirgin kama ya tafi madina kaga yanzu ya zama ɗan madina kenan sau daga daga can hulaifa zai ɗauko haraminsa sai ya zo ya umararsa a maka to yanzu ta biyun to ita ma akwai saɓani ne tsanani a ina zai ɗauko ta domin cewa a je masjidu Aisha ba ittifaki bane akwai malamai da yawa da suke ganin cewa wannan khususiyyar na Aisha ce ita kadai ita kadai ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa dan uwanta abdulrahman ya raka ta taje na al-tan'im ta dako daga baya kuma aka samu wasu suka kira wajen da suna masjidu aka gina masallaci wajen ya zama binni sai ake ce masa masjidu Aisha akwai malaman da suke ganin wadil aqiqi mutum zai yi akwai malaman da suke ganin sai dai mutum ya sake komawa kulaifa ko kuma ya kalli wani miƙatin da ya ga ya fi masa sauki a cikin mawaƙi da ake da su ya koma can ya ji, ya je ya ɗauko haramun umar to kaga anan ma mutum ya shiga saɓani shi yasa za ka ga da yawa alhudu min alkhilafi aula matsalar da za ka kubuta babu saɓani a da ta fi maka sauƙi kai kan ka fi kwanciyar hankali a cikinta ba za ka shiga rikici da yawa ba wallahu alam wannan shi ne a takaici daga wanda ya ɗauki wancan fahimta to ya sani akwai wannan saɓanin shi ma a kai in ya je daga ina zai ɗauko harari wallahu alam hmm. walaikum salam hmm. eh Eh. to ita ce wannan ya kama da ita ce ya amsar ai eh. ayyuwa wani in shi in shi kan shi ana saɓani ya sake mai mai ta tashi to kaga ta wani ita ce a wula da ai eh, amma wani na wani umara to amma yaushe ya tafi biya ɗaya kaga kuma ba ta da adadi ce in mutum ya ɗauki wancan fahimta za ka yi wa duka mutanen gidan kuma yi mana a kana gamawa yanzu an jima ma ka zaki koma ka ce ga arha ce barin wa babana barin wa mamata barin wa kaza barin wa kaza duk da ke ta ka gaba iyaka ke to shi yasa haddade wani dai na fi fahimta haka cewa in zai wa wani to ya bari shi bari shi zo sai ne hmm. shi akwai sahabbai lokacin da suka ji falalar tattaki a je masallaci ne nisa sun nemi su sai da gidajensu a nufin sama ya hana da wannan abin da ake bukata shine kai talla kusa da inda kake eh, amma dai wasu limaman kuma suna wa jama'a su kuma limaman su ji tsoron Allah su yi abin da za su jawo mutane ba su yi abin da za su kore su mutum da mazan ya ce inna minkum munafiri a cikin ku akwai masu korar jama'a akan ne manzo sai mai faɗi wannan akan tsawaita karatu a sallah da sayyiduna mu'az ibn jabal radiyallahu anhu ala ramma yayi ko to shine wannan to da kayan san samu ne yayi wa limamin nasiha ko ya sa a masa nasiha ya ta karatu sai dai mu kuma yanzu kasala tana damu wani ba wasu tsawaita ba tsawaita wace amma so ji wani ya ce maka ya tsawaita an tsawaita sannan wasu da za a zo a yi ƙwara'a sai wasu su ce ka tsawaita wasu kuma su ce baka tsawaita ba na ba ku wani labarin ina jin a masar ya faru da ni na je asibiti sai na ji wani masallaci ɗan ƙarami haka suna gani na ce shek wai in ja su sallah in gina da doguwar riga mafi yawancin su su ba sa sa dogayen riguna ko to shak ke sa doguwar riga shi ke nan suka sa ne musu sallah ana gama sallah sai ɗaya zai ce mini wani wani dattijo sai zai ce mini she tsawai tsawai wai na tsawaita sallah a'a ɗaya kuma ya zo kurce sai ɗaya zai samu wallahi yadda ka san arashi sai zai ce mu wai na yi sauri wai ina kafin ya ɗago daga ruku hannu ta fi sujada ya ce mu yana da matsalar kafa yana da matsalar baya to da kana tsauna na na yi sauri da yawa to yanzu ne ce na shiga uku to yanzu wa zan wa daidai a cikin eh? ga shi wancan ba mai daidai ba shi ma ba wanda ya ce na yi sauri wannan kuma ya ce na tsawaita to cikin su wane ne zan wa daidai hmm? ba kun korafi na jama'a wanda bai da tushe gaskiya wasu su ba na adalci ba ne akwai kuma masu korafin adalci to duka a yi kokari a gyara Allah ba mu ikon gyarawa amma dai a sani daidai sai Allah shi ce ne? Wa alaikum. to wannan wanda ya danganta da kuncin da ka ɗauka ka ba hoton ne yin hoton ya alasta a wajen ka kana ganin ba laifi ba ne sa hoto a social media na lerai to ba laifi ba ne don an sa hoton shi a sai dai idan mace ce hmm, sai dai idan mace ce sai dai idan mace ce to shine nan ne za a ce akwai laifi duk da akwai malaman da suke ganin gawa ga baki ɗinta al'aura ce amma ba gawa aka ɗauki hotonta aka sa ba ya ana hoton shi ne lokacin da yake da rai da zatinsa aka ɗauka aka sa kuma an yi ne don mutane su san cewa gashi ai ana faɗin sunansa a ce wane ne ya rasu ba adireshi ake bada ba ke na unwani ne suna ko to zo da kakina wani ba zai gane shi da sunansa ba zai aka sa hoto ba laifi ba ne don an sa hoton shi a cikin social media ga waɗanda suke ganin fa hoto a social media halar ba ku wanda suke ganin hatta hoto a social media a whatsapp ko a facebook haram ko ba ka bane to amma dai kauli raji a shib mashhur hafizahullah an masa tambaya akan hoton da ake sawa a hoto a cikin kai waya hoton waya yace to ai ko da ka haramta kowane hoto shi tsananinsa zai da yawa domin kawai a cikin wata na'ura yake ajiye wata rana ma ana iya yiwa a neme shi a gaba a gan shi ya ɓace ko ba haka bane kaji shi ne wannan ko da kadan an sa hoton mamaci a lokacin da yake da rai cewa gashi ya rasu ana sanar da shi ne ya rasu ba guje ba laifi ba insha Allah ba yi laifi ba da izinin Allah hmm. shi ne wannan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته